muna gode masa muna ƙara neman taimakon Allah da agajinsa da tallafinsa da taimakonsa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya ɓata ba mai shiryar da hi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku ƴan uwa masu albarka ya ku waɗannan fuskoki masu daraja ya ku waɗannan zukata wanda muke kyautatawa zaton cewa sun sallama wa kiran Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yau hutubar mu za ta yi magana ne ko tsokaci akan rasuwar Malam Ibrahim H Musa Albanin Kuri. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya masa rahama Allah ya kai haske da rahama cikin kabarin shi tsokaci ne zan yi ta bangarori guda uku zuwa guda hudu tsokaci na farko akan rayuwarsa da kuma mutuwar shi tsokaci na biyu dangane da abin da yake kan hukumomi na haƙƙin rayuka da dukiyoyin al'umma cewa wajibi ne su tahi tsaye domin kare su tsokaci na uku dangane da halayenmu da al'amuranmu mu al'ummar musulmi da lalacewar mu ta kai makura ta yadda wannan lalacewa take sabbabar da masifu suke samu mu kuma suke faruwa gare mu tsokaci na hudu a ƙarshe shine alkhatima matakar magana Allah ya datar da mu abinda zan fara da shi shine wane ne malam albanin kuri ina ganin waɗanda duk suke halartar wannan masallaci suke zuwa sallar juma'a ko ta'alimat ko wani abu makamancin wannan in dai ba su tambayi yaya yanayin yadda yake gudanar da rayuwarsa ta hanyar gidansa sinsa da shansa suturarsa da sauransu ba na ganin in dai suna so su san waye shi su ya kamata su bawa wasu labarin waye shi domin bai ɓuya ba gare mu dangane da fa'idodi da alkhairai da muka sani dangane da wannan bawan Allah yakan zo wannan masallaci a kowace ranar juma'a ko dukkanin bayan sati biyu ko uku da wahala malam albanin kuri ya ainihin wato yi wata guda bai halarci wannan masallaci domin gabatar da free khutba ba mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya yayi masa baiwa ta ilimi da kuma isar da shi domin sau da yawa wani lokaci ba yawan ilimi ne ilimi ba a'a harshe da Allah yake bawa mai isarwa ya isarwa al'umma kuma su fahimta malam albani Allah ya bashi harshe ya bashi zalaƙa. ya ba shi ainihin wato fasaha ta iya isar da saƙo yakan bi abubuwa daki daki daki daki filla filla ya warware ma zare da abawa ka fahimta Bala albani mutum ne wanda a iya sani na da shi yana mai da hankali dangane da abin da ya shafi tauhidi da aƙida ko hira ta haɗa ka da shi za ka ga cewa abin da ya fi mai da hankali ku tattauna shine mas'aloli na aƙida da mas'aloli na tauhidi da mas'aloli na yadda wannan duniya ya kamata mutum ya mai da ita ko kuma ya ɗauke ta a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa ya haifar da wasu darussa waɗanda sai da yanzu ne ake gane cewa yana ban kwana ne da mutane yana ƙoƙarin komawa ne zuwa ga Allah malam Musa Adam mai hula Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani ya faɗa mana cewa ranar juma'a rana irin ta yau malam Albani ya same shi a gidan malam Mustapha Gambo abin nan Gambo Gombe wanda yake bayan specialist wanda yake da taron ɗalibai mahaddata alƙur'ani sun zauna a gurin sun ci abinci tare ya kira shi gefe ya tattauna da shi akan wasu maganganun da ya ce masa duk duniya su biyu kaɗai ya yadda ya gaya waɗannan maganganu ya ce to kai dai malam na isar maka saura ɗayan kuma in na samu lokaci zan zauna zan isar masa da wannan maganganu malam ya ce lallai sai yanzu ya gane waɗannan maganganu ban kwana ne malam albanin kuri yake yi mishi akwai wani daga cikin bayin Allah muna tare da shi anan. ana ce masa Muhammadu Sani Bashir wanda aka fi saninsa da baban Maryam ya faɗa min cewa sun tattauna da malam albani akan rayuwa da matsaloli sai yake ce masa shi yanzu addu'ar da ya fi mai da hankali wajen yinta ita ce Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin fa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghayra maftun yace addu'ar da ya yafi maimaitawa shine Allahumma ya Allah inni as'aluka ina roƙonka ya Allah fi'il alkhairat Allah ka bani ikon aikata alkhairi wa tarkal munkarat Allah ka hana ni aikata miyagun ayyuka wa hubban masaki Allah ka sa min san talakawa da marasa ƙarfi a cikin zuciyata fa idza aratta fitnata qaumin Allah idan kana nufin zaka fitini mutane fatawaffani ghaira maftun Allah ka dauki rayuwata ba tare da ka fitine ni ba wannan ita ne addu'ar da malam albani ya fi mai da hankali a kanta kuma ya faɗa wa ɗaya daga cikin makusantansa cewa ita ce addu'ar da ya fi maimaitawa a halin yanzu wallahi muna ji a jikinmu cewa Allah ya amsa mala albani wannan addu'ar ne domin Allah ya ɗauke shi a daidai lokacin da ake cikin fitina fitinar shirka fitintunin bidu’o’i fitintunin sabo iri-iri fitinar zalunci fitina duk abin da ba ka tsammani yana faruwa da wannan al'umma Allah ya ɗauki wannan bawan Allah a daidai lokacin da ake waɗannan fitintunin saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu ja hankalinmu a kai cewa shi dai a iya abin da ya bayyana mana ya gama lafiya wallahi kuma ya tafi akan layin da ba kowa yake tafiya akan shi ba ba ma kowa Allah yake wa baiwa da ni'imar tafiya akan wannan layin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin ahkamul janaiz dinsa a babin da yawa take da alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawar cikawa a alama ta goma sha hudu mala albani ya kawo hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da manzan Allah yake cewa man qutila duna malihi fa huwa shahidu duk mutumin da aka kashe shi dan kare dukiyarsa ya zama shahidi wa man qutila duna ahlihi fa shahidun wanda duk aka kashe shi don kare mutuncin iyalansa da gidansa wannan ya zama shahidi wa man qutila duna irdihi fa huwa shahidun wanda duk aka kashe shi saboda a ainihin wato keta alfarmarsa a ci mutuncinsa wannan ya tashi don ya kare kansa daga wannan wannan ya zama shahidi mala albani bai gushe ba a can gaba a cikin matsalolin ya kawo wasu hadisai wanda suke ƙara banƙaye hadisin Abu Huraira Allah ya haɗa mu da shi a Jannatul Firdaus manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Huraira yake ba mu labari yace jaa rajulun ila rasulillahi qala ya rasulullah wani mutum ya zo gurin manzon Allah yace ya kai annabi Muhammadu ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali me kake gani dangane da mutumin da ya tsallako gidana yana nufin ya karbi dukiyata ko kuma ya karɓi wani abu da na ajiye don rufawa kaina asiri ƙala sai manzan Allah ya ce fala tutihi malaka kar ka kuskura ka bashi dukiyarka manzan Allah ya ce duk wanda ya ƙetaro gidanka ya zo zai karɓi kuɗinka ko zai karɓi wani abu naka manzan Allah ya ce kar ka kuskura ka bashi fala tutihi malaka ƙala sai wannan mutum ya ce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ra'aita in qatalani to me kake gani idan na hana shi kuma sai ya nemi ya faɗa da ni ya nemi ya yaƙe ni akan wannan abun hannuna da ya zo karɓa ƙala sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙatilhu kai ma ka zage damtse ka yaƙe shi kai faɗa da shi akan dukiyarka ƙala sai wannan mutumin ya ce wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ara'aita in qatalani me kake gani to idan daga ƙarshe ya samu nasara a kaina ya kashe ni ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa anta shahidun ka yi shahada bi nassi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sai wannan mutumin ya sake cewa manzon Allah ara'aita in qataltuhu to kuma yaya idan ni ne na kashe shi qala huwa finnari manzon Allah ya ce wannan mutumin zai dawwama a cikin wutar jahannama wannan hadisi imamu muslim da al-imamu nasa'i da ahmad da wasu daga cikin malamai suka rawaito shi daga sahabi abi huraira Allah ya haɗa mu da shi a aljannar firdausi akwai wani hadisi mai kama da wannan daga makharik Allah ya kara wa makharik yadda yace wani mutum ya zo gurin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ya manzon Allah me kake gani mutumin da ya tsallako gidana yana so ya karɓi dukiyata qala sai annabi yace masa zakirhu billahi kai masa wa'azi ka ce wani ka ji tsoron Allah kar ka taɓa abin da ba naka ba ka sani cewa wannan dukiya na same ta ne bi kaddin laili wan nahar da wahalar dare da rana kai haka siddan baka san hawa ba baka san sauka ba ka zo ka ɗoyi dukiya ta haramun ne ka ja masa aya idan Allah ya sa ka sani ka ja masa hadisi manzan Allah idan Allah ya sa ka sani in baka sani ba kai masa nasiha da iya gwargwadon abin da Allah ya baka na basira da fasaha zakirhu billahi manzon Allah ya ce kai mar wa'azi manzon Allah ya ce ka ja masa kunne ka nuna masa haramcin abin da zai aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wannan mutum ya ce masa ba in yuzakkar to akwai masu taurin kai wanda dama ba su da alaka da addini ba su da alaka da karantarwa ba su da alaka da duk wata harka ta alheri da mutunci kana masa wa'azin ma yana wa wa'azin izgilanci yana wa'ayar izgilanci ba zai saurare ka ba kuma ba zai ji wannan wa'azin ba yace idan namar wa'azi bai zuba fa kala yace fasta in alaihi min min haulika minal Ka kayi kwalala jama'a wannan shine hadisin kwalala kayi ihu barawo jama'a ku kawo mun dauki ga wani yazo zai kwace mun kuɗi na ga wani yazo zai ci mutuncin iyalai na bi hadisi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace kayi kwalala ka nemi taimakon yan uwanka musulmi waɗanda suke gefanka da waɗanda suke makotanka da waɗanda suke zaune tare da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum yace masa Ba in lam kun hauli ahadun minal na. to idan ko ne kwalalar ba a jini ba ko kuma an ji wani an gagara fitowa ko kuma ma ina can bayan gari babu gida a kusa da ni me zai faru kala sai yace fasta in alaihi sulta. ka buga wa shugaban gurin waya DPO ne na wannan guri buga masa waya dagaci ne buga mar waya duk wani wanda kake ganin shine jagora a wannan yanki buga masa waya ka gaya masa cewa ga abin da yake damunka ga mas'alar da ta duro maka kana buƙatar taimakonsa wannan shine hadisin bugawa jami'an tsaro waya wannan shine nassin da ya nuna idan mutum yana cikin wani hali wajibi ne ya kira waɗanda suke kusa da shi daga cikin hukumomi domin neman ɗauci su kuma wajibi ne a kansu dole gyaɗa ta mai in ta ƙi ta sha matsa wallahi su zo domin su kare ran wannan bawan Allah su kare dukiyar shi idan shi yayi ya gama idan su ba su yi ba wallahi tallahi sai Allah ya tambaye su akan rayin wannan bawan Allah da kuma kan wannan dukiya da aka kwace ko aka ɗebe ta wannan bawan Allah wannan haka ya tabbata hadisu manzon Allah manzon Allah ya sake cewa wannan mutum ya sake ce masa yace fa inna as-sultanu anni idan kuma shi shugaban ya zama yana nesa da ni baya kusa da ni ba damar in samu in kira shi har ya zo wa ajjala alayya kuma wannan barawo ko wannan dan ta'adda ya nemi ya gaggautu a kaina dan ya dauki mataki a kaina qala sai annabi ya ce to yanzu kan ba ka da mafita qatil duna malika hatta takuna min ash-shuhada'il akhirah annabi ya ce ka zage damtse ka zaro abun duka ko sara ko harbi ka zage ka kare dukiyarka da iyalanka har sai daga ƙarhe kayi shahada daga cikin shahidan lahira inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace au Autam na umalak ko kuma ka hana a taɓa dukiyarka ko kuma mutuncin iyalanka ya ku ƴan uwa masu albarka wannan hadisi imamun nasa'i ya fitar da shi da ahmad haka kuma babban malami muhammad nasuddin albani ya inganta shi sannan ya zo a bisa sharaɗi na ainihin wato ingantuwar hadisi na imamu muslim allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus ya ku ƴan uwana masu masu albarka wannan shine abin da ya faru da malam albani malam albani ya yi shahada da waɗannan hadisai da muka karanta na manzan Allah domin an kashe shi ne akan kare mutuncin dukiyarsa an kashe shi ne akan kare mutuncin iyalansa an kashe shi ne akan kare mutuncin ainihin wato gidansa da kuma ransa ga baki ɗaya don haka wannan hadisi ya tabbatar da shahadar malam albani Allah ya karɓe shi a matsayin shahidi rayuwarsa rayuwa ce mai daɗi wanda duk ka je kana tattaunawa da shi sai ya faɗa ma wani alkhairi tattare da wannan bawan Allah kuma haka ake bukata antum shuhada Allahi fil ard ku ne shaujin Allah a doran ƙasa abinda duk kuka faɗa akan mamaci Allah ya ce da hi zai yi hukunci da hi mala'iku su kwafe su mika masa ya Allah muna shaida maka ba mu san komai dangane da malam albanin kuri ba illa khairan sai alheri iya abinda muka sani kenan muna addu'a Allah ya tabbatar da wannan alheri gare shi abu na biyu da nake so in ja hankalinmu a kai shine dangane da hukumomi da wannan wato ragama tara yi a hannunsu wajibi ne hukuma ta tashi tsaye tun daga kan mai girma gwamna har zuwa 'yan majalisu har zuwa jami'an tsaro commissioner of police da kuma kwamandan na sojoji wallahi ku ji tsoron Allah ku sani rayukan al'umma da dukiyarsu haƙƙinsu yana wuyanku kuma wallahi Allah ba zai bari ba yanzu da kashe wannan bawan Allah idan da mamarsa da take raye wanda idan ta ci Allah ne ya bawa malam albani ya kawo mata idan ta sha Allah ne ya bashi ya kawo mata in ta sitira Allah ne ya bashi ya kawo mata in ba ta da lafiya Allah ne ya bashi ya sayo mata magani ko ya kai ta asibiti na rantse da Allah ita da tafi kowa girman haƙi bayan Allah da ya halicce mu akan malam albani wallahi ko ta ce ta yafe mu mun ce mun yafe kowa ya ce ya yafe wallahi tallahi Allah ba zai yafe ba wannan shine ka'ida ku san da wannan ku sani dirran wanda aka kashe da duk dukiyar wanda aka taba wallahi tallahi za ku dauki zunubin wannan Allah ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan ila yawmil qiyama wa min na alladhina yudillunahum bighairi ilmi za su dauki nauyin zunuban su cikakke full zunubi zuwa ranar tashin alkiyama da kuma zunuban waɗanda kuke batarwa ba akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala ba ba akan ilimi ba ku sani wannan ƙa'ida ce wajibi ne akan ku tare da cewa mun sani gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta wajen kare rayuka da kuma ƙoƙari wajen kare dukiya ba mu raina abin da ake yi ba amma wallahi muna cewa har yanzu an gaza akwai sauran aiki a gabanmu. an wayi gari waɗannan yara da suke wannan ɓarnar kusan sun zamar da gwamba dandalin wannan ɓarna. yanzu nan kafin na fito a anguwar mu hayin kwari ga wanda ya san layin da nake hayin kwari tsallake akwai wani bawan Allah yana sai da kayan gwangwan jiya da daddare hima suka sassara ya suka kashe shi yanzu nan ake ban labari jiya da daddare bayan sallan magariba yana zaune a kofar gida bai ci wa kowa ba bai sha wa kowa ba yana zaune suka zo suka daddatsa shi suka kashe shi akwai wani bawan Allah ya dawo daga wani gari ko Jos ko abin nan Lagos ba zan iya tuna wannan gari ba bane akan titin kwanan Plateau kowa ya san kwanan Plateau yana kan mashin da jakarsa yanzu ya shigo gari da jakarsa ya dawo gida kafin ya isa gurin iyalansa suka daddatsa shi suka kashe shi hukuma haka zaki zuba ido mai girma gwamna haka zaka zuba ido wasu tsirarun mutane waɗanda ba su taka kara ba balle su karya su dinga bin bayin Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba suna yanka su suna kashe su ana kallon su ba matakin da za a ɗauka idan an kama wasu daga ciki an yi nasara an kai wa jami'an tsaro su sake su me ne ba mu sani ba yake faruwa a garin a gabana a gabana aka sace wayar wani bayin Allah da aka sace wayar sai zo yi wa wani jami'in tsaro complain cewa gashi an sace wayarsa mai nau'i kaza mai model kaza mai kaza yace ce ba ni minti talatin jami'in tsaro ya koma gefe ya buga wa wasu waya wanda ba a san ko suwaye ba yace an ɗauce waya mai siffa kaza da kaza da kaza wanda yawa wayar suka ce e tana hannunmu ya kawo dubu hamsin tun da kai ka kira a mayar mishi da waye shi aka karɓi dubu hamsin a hannun wannan bawan Allah aka kai aka karɓo wayar aka kawo mishi shi kuma da ya ga wannan wulaƙanci da wannan rahin mutunci sai da kibinci ya ce wallahi uban kuturu ya yi kaɗan balle na makaho sai an dawo mar da kuɗin shi in ba haka ba wallahi zai je ya report ka duba tsarna yadda take faruwa a cikin mu ku yi haƙuri mun sani cikin jami'an tsaro akwai na Allah kuma sannan akwai na Allaro to akan na Allaron muke magana waɗanda da su ake shirya wannan abubuwan na rantse muku da Allah duk waɗanda suke wannan barnar a garin nan ba inda ba a san dabobinsu da dandalin su ba kamar yadda kuka san cewa 'yan ta'addan da suke gallabar jihar zamfara sansaninsu ba wanda ba a sani ba amma aka kasa ɗaukar mataki a kansu sun fi ƙarfin gwamnati to haka waɗannan yaran wallahi tallahi duka an san inda suke to mai girma gwamna ka sani 'yan majalisar jiha ku sani kwamishina of police ka sani kwamandan na sojoji ku sani ba zai yiwu sai kun kama wani wala allama wala allama yana da gaskiya ku tada jijiyar wuya akan shi ba amma kuma waɗanda suke asalin ƴan ta'adda ku basu suna yi wa mutane barna a cikin gari ba an yi magana akan yaran nan an ja hankalinku amma babu matakin da kuke ɗauka ku ji tsoron Allah ku sani wallahi inda malam albanin kuri ya tafi wallahi za mu tafi wasu sun kira ni suna kuka sun dauka ni ne na mutu nace to me kuje gaggawa na rantse da Allah ni ma ina kan hanya faman lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid wanda duk bai mutu ta hanyar a kashe shi da takobi ko wuka ba ai zai mutu ma yana kwance akan gadan shi ta'addadat al asbab sababban mutuwa suna da yawa wal maut wahid amma ita dai kwaya ɗaya ce tak kuma wallahi kowa sai ya dandana ta mai daraja da mai kima da mai martaba wane da excellency wane da kwamishina wane wallahi sai mun tafi inda malam albanin kuri ya tafi abin tambaya shin muna da garanti za mu samu daraja irin ta tafiyarsa akan karantar da addini da hidima al'umma da taimakon jama'a da aƙida da tauhidi ko kuma za mu yi mutuwa irin ta jakuna a jeji da awaki da tumakai wannan shine abin da ya kamata in tambayi kaina ka tambayi kanka amma dai mutuwa dole ce wallahi saboda haka mu sani wannan abun wallahi idan hukuma tana son kawo ƙarshen sa cikin minti talatin za a kawo ƙarshen shi an san yaran wasu daga cikin su an taba kama su an sake su yanzu jiya nan a yola nake gani a labaru labarun farin wata TV wani yaro ne shi kuma kes ne ya faru wanda ba ma shine ya dauki wayar ba sai bayan an kashe shi aka gane a shi da hannu a abu kun iya dukan innocent kun iya su kun iya azabtar da su amma idan an kama 'yan ta'adda an mika muku ba ku ɗaukar mataki a kansu yanzu dai waɗannan yara an ce sun tafi da wayoyin malam wacce waya ce yanzu wanda ba za a iya tracking ɗinta a gano ina take ba inda gaske ne kuna da hanyar da za ku kama waɗannan yaran wallahi tallahi domin wayoyinsa suna hannun shi suna hannunsu sun tafi da su to muna jira mu ga abin da hukumomi za su yi dangane da wannan al'amari domin wallahi tallahi za mu ci gaba da jan Allah ya isa akan waɗanda suka kashe mana malam albanin kuri gara irin waɗancan mutum dubu su mutu na rantse da Allah akan shi ya mutu domin ba abin da suke amfanarwa mutane sai ta'addanci a cikin gari amma shi kowa ya shaida irin amfanin da yake wa al'umma saboda haka ƴan uwa mu sani wajibi ne akan mu da mu tsoron Allah mu dawo cikin taitayin mu hukuma muna jiran abin da zaki alhamdulillah mun samu labarin mai girma gwamna yana barin gurin jana'iza ya kira security meeting masha Allah madalla da irin wannan kuma nan take aka sa dokar fita daga karfe biyu na dare kar a ganka akan titi har zuwa karfe 6 na safe wannan hanya ce domin barin ba baku wani abu san waɗannan ƴan ta'addan mu mun jima da su zan faɗi wata magana wanda wallahi tallahi wallahi tallahi ba dan munasaba ba zan faɗe ta ba amma zan faɗe ta ne saboda ban san me gobe za ta haifar ba wanda ya san gidana inda na koma yanzu wallahi tallahi ɗai ɗai ɗai ɗai daga komawa ta wanda bai wuce shekara ɗaya ba da ɗan wata ɗaya ko biyu zuwa yau ɗai ɗai ɗai ɗai sau biyar waɗannan ɓarayin suna shiga gidana saboda ni ina da zurfin ciki ba kowa nake gaya matsalata ba Allah da ya busa mun numfashi nake kwanciya na gaya mar ko in tahi cikin dare in gaya masa wallahi ba don munasaba ba ba za ku sani ba sau biyar suna shiga gidana a karo na biyu da suka shiga gaba da gaba muka yi da barawan da sharɓe mai roƙa a hannun shi wanda ba don Allah ya tsare ba da sai dai ko ni ko shi ko dukanmu wallahi sai dai a yi ragas ku suna cikin hatsari ba ku sani ba akwai ɗaya daga cikin malamanmu yana gaya mu ya ce ya rantse da Allah daga an ce karfe sha ɗaya da rabi ta yi sha biyu to ya daina bacci kenan sai asuba ta yi ko ba a cikin gidansa yake kwanciya ba ko ya zauna ba waje yake fitowa Ita domin a kan layin akwai mahaifinsa gidansa daban shi ma gidansa daban akwai layin akwai mahaifiyarsa gidanta daban shi ma gidansa daban Ya ce yau zai iya rintsawa ya kwanta alhalin waɗannan yaran suna zagayawa wannan malami ne daga cikin malaman da ya karantar da ni malami na ne yake gaya mu wannan magana wannan shine halin da malaman ku suke ci lamarin ya wuta tunaninka ya wuta wajibi ne akan anguwanni su ɗauki matakai domin su ga cewa sun kawo ko sun sassoto da wannan ɓarnar da take faruwa a unguwanninsu ko dai ku dinga fitowa patron kuna zagayawa kuna kallon suwa suke muku ta'addanci yadda suka je ba doka suka yi adda suka sayi adda kai ma ka je ba doka wace doka ne ake bi a kasar ka sayi addar ka ka boye duk uban shegen da ya tunkare ka kama kamar ita wallahi ga hadisan annabi Muhammadu Anguwanni da yawa sun ɗauki matakai na samar da masu gadinsu kamar mun san irin wannan abin za ta faru ni da mutanen yanki na muka haɗu yanzu haka muna gina ofis da za mu kawo jami'an tsaro da za su yi gadinmu ba zai yiwu ba ni na san ina da amfani a karan kaina kuma ina da amfani a al'ummata ina da amfani a iyalaina kai banzar bazara ka zo rana ɗaya ka salwantar min dare wallahi ba zai yiwu ba baka isa ba wallahi sai inda ƙarfi na ya ƙare sau da wajibi ne ku tahi tsaye ku gadin kanku da kanku da iyalanku da dukiyoyinku domin gwamnati kan ya bayyana cewa ta gaza daga kare al'umma sannan a ƙarƙashin wannan babu wani mataki da za mu ɗauka sai addu'a iya abin da za mu yi shi ne miwa malam addu'a Allah gafarta masa sannan mai addu'a Allah ya tona asirin wanda suka yi wannan barnar duk abin da ka ce bari mu je mu mu ba mu yadda ba to bayan ka faɗa magana ta ƙare ba abin da za a yi inda za a yi a ba ƙasar nan lokacin da aka kashe Abiola da an yi inda za a yi lokacin da aka kashe Kudrat Abiola da an yi inda za a yi lokacin da aka kashe Sardauna da an yi inda za a yi lokacin da aka kashe Malam Ja'far da an yi inda za a yi lokacin da aka kashe malam albani zariya da an yi inda za a yi da lokacin da aka kashe aka kashe aka kashe aka kashe da an yi amma har yau me aka yi bayan an kashe waɗannan bayan Allah saboda haka a Najeriya idan an kashe ka ba za mu an kashe mumini za mu ce ba za mu ce an kashe banza ba amma ma'anar an kashe banza da Bahaushe yake faɗa shine an kashe wanda ba abin da za a yi a kai ba yana nufin kai din ne banza ba saboda haka babu abin da ya rage mana sai addu'a amma maganar cewa wai a kashe wani ku yi tsammanin za a ɗauki wani mataki to ba mu ce ba za a yi ba nan gaba muna fatan idan Allah zai kawo mana canji da zai sa idan an yi irin wannan ta'addanci a ɗau mataki to Allah ya nuna mana lokacin amma dai a yanzu abin da zuciyarmu ta yarje mana abin da tunaninmu ya amince mana shine ba za a yi komai ba saboda haka mu ba za mu kira mutane mu ce su yi kaza ko su yi kaza ba mu ba halin mu ne. sannan self defense wannan abu ne a doka kare kai kuma kowa ya kare kansa gwargwadon abin da zai iya kuma kowa ya mallaki makami bisa ga doka da order yadda zai kare kansa daga duk wani abin da ya tinkare shi na cutarwa ko kuma na ta'addanci domin dokar kasar ta hana idan ina fuskantar barazana ko kana fuskantar barazana ka nema wa kanka mataki da zaka dauka saboda wanda yake zargin zai iya tunkarar ka ba bata hana ba yo wani ma yayi rawa bare dan makada ma'ana wanda ba shi da amfani ma yake yawo da makami yake sara mutane balantana kai da ba wanda zaka sara kanka zaka kare saboda ka wajibi ne mutane su tashi su nema wa kansu hanyar da za su kare kansu kar ka taba kowa kar ka ci mutuncin kowa kar ka saru kowa amma duk wanda ya tunkare ka zai sare ka ka sare shi bi nassi riwayati hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ka'idar musulunci jama'a sannan mu koma ga Allah jiya ko shekaran jiya muka haɗu da ɗaya daga cikin jami'an ƙungiyar 'yan keke nafe ya tare ni na fito daga sallah ya ce malam ka yi haƙuri na ga kana sauri amma ina da magana wallahi har ina so in kore shi in ce masa ya banni ina da abin da nake da a gabana na ga dai ban san me yake tafi da shi ba dole na haƙura na haƙura da damuwar da ke gabana na saurare shi ya ce malam yau an wayi gari zinace zinace da keke nafe sun ɓaci ya ce matan aure ake zina da su a keke nafe ya ce mace za ta higa za hau nafe ɗayan biyu ko dai ta ce wa mai nafe ɗin shi ya kai ta inda duk zai kai ta ya zina da ita ya biya ta ko kuma ta ce masa in ya san wani mugu ko wani mazinaci da yake zina da mata yana biyan su don Allah ya kai ta gurin yace shi din nan ya faru da shi ya ɗauki mace suna tafiya tana kawo mar hira yana tunkuɗewa tana kawo mar hira yana tunkuɗewa tana kawo mar hira yana tunkuɗewa ƙarshe dai har ya tsaya ya saurare ta abin da take marta yi daga ƙarshe shine ina zai kai ta yi zina da ita yanzu nan kafin na fito wani yaro ya kira ni ya ce min matarsa ne suka rabu ya sake ta yau washe gari ya dawo da ita amma iyayenta ya suka hau kan dokin naƙi cewa ba za ta dawo ba wanda wannan a ƙa'idar musulunci haramun ne fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah haka Allah ce. idan ya sake ta babu laifi su dawo su yi musamman idan an samu sulhu tsakanin su za su tsaya da dokokin Allah can kuma yace fala hunna. an yankihina azwajuhunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf ku iyaye Allah ya ja kunnan ku yace in mutun ya saki matarsa matukar bata gama idda ba kai uba haramun ne ka hana ta komawa gidan sai dai idan ita ce ta ce ba ta so ko mijin ya ce ba zai dawo da ita ba amma in suka yarda za su koma haramun ne ka hana kana hanawa ka saba wa Allah ka saba wa annabi Muhammadu to ba nan ne muhallin shahidin ba muhallin shahidin yace kawai da daddare jiya sai ji ana ta buga masa gida ana ta buga masa gida yana fitowa sai ya ga wata mata sai kunna wayar tocinsa abin nan tocin wayarsa sai ya haska sai ga matar makocinsa ne ya ce wancan lafiya ta ce labari ne ya zo min cewa matarka tana gidanku ya ce haka ne ta ce ni kuma mijina yau wata takwas baya gari don haka mu shiga kawai ka biya bukatar ka biya bukata ta in dawo shiga gidana ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan ɗazun nan wallahi ɗazun nan kafin na fito wannan yaron ya kira ne yake gaya mu jama'a ku duba barnar da take faruwa a cikin mu yace banda barnar sace-sace da ake da keke nafe akwai matar da ta sayi kaya na dubu ɗari da tana jido kayan daga shago tana kawo bu jikin keke nafe sai ta sa yaro karami ɗanta ta ce jirani kafin da gama jido kayan sai a loda sai mu tafi tana barin gurin za ta ɗauko na karshe sai mai nafe ɗin ya ce wa yaron je nan ka so mun fiye wata yaron yana shan kwana ya loda kayan a nafe ya zuga a guje wannan na rantsi da Allah ban ce muku komai ba babu lokaci yanzu ɗaya da minti tara na rantsi da Allah da za mu ƙara wata tara mu ƙara wata tara mu ƙara wata tara irin wannan barnar da take faruwa a cikin mu ba za su lissafu ba mutanen mu sun bar Allah ba aqida mai kyau zuwa gurin bokaye ta'addanci iri-iri zinace-zinace da matan aure da 'yan mata da zawarawa mutum dattijo shekara sittin. amma yana hurɗa da matan banza kuma yana da mata da 'ya'ya shekara 60 amma tana mar text tana cewa baby baby ɗan shekara da biyar amma yana hulɗa da ƙananan yara yana fasikanci da su me yasa Allah ba zai jarrabe mu da masifu da tashin hankali ire-iren waɗannan ba Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka shirye mu Allah ka ji kan malam albanin kori Allah ka gafarta mishi Allah ka kai haske da rahama kabarin shi abubuwan da ya mana na alkhairi wanda mu wannan masallacin mu aka yi wa rashi yana zuwa nan ya mana fari khutuba ya karantar da mu tauhidi da aqida wallahi mu aka yi wannan rashi muna addu'a Allah ba mu hakurin wannan rashi Allah ka sa wannan bawon Allah iwar haka yana jannatul firdausi Allah ka amsa wannan shahada tasa kamar yadda manzanka ya ambata cewa duk wanda aka kashe a wannan hanyar yayi shahada Allah ka karbi wannan shahada ta wannan bawan Allah ya Allah idan shahada ita ce irin wannan matsayin Allah ka azurta mu da irin wannan shahadar ya Allah Allah ka azurta mu da irin wannan shahadar ya Allah ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu Allah ka sa waɗanda suke da iko akan ɗaukar mataki akan abin da ya faru Allah ka ba su ikon ɗaukar mataki Allah ka ba su ikon dawo da haƙƙin jinin wannan bawan Allah ya Allah waɗanda suka yi wannan aiki idan masu shiryuwa ne muna addu'a Allah ka shirye su domin ba ma kowa bakin cikin samun rahamar Allah duk yaran nan in za su dawo kan hanya wallahi tallahi muna fatan haka mu mu zauna lafiya su zauna lafiya amma duk wanda a cikin ilimin ka na gaibi Allah ba mai shiryuwa bane Allah ka dirka kan da shi ya Allah Allah ka gama da shi ya Allah ya Allah ka hana waɗannan yara kwanciyar hankali da nutsuwa daga kashe wannan bawan Allah da suka ya Allah Allah ka sa kashe shi ya zama ƙarshen wannan barna da take faruwa a cikin mu ya Allah Allah ka sa sun tsokaro wa jikinsu tsuriyar dodo, Allah ka sa wannan abin ya zama dirka dirkakar da su da dakatar da wannan abu ya Allah. Allah ka sa mu dace duniya da lahira. Allah ka sa aljanna ta zama komar mu. Hada huwa ma inna na billahi tawfiqi. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamu